mutane ne wanda fitina ta shiga rayuwarsu aƙidunsu ba kyau abubuwansu duka za ku ga cewa abu ne na saɓawa magabata cikin maganganunsu suna cewa wai iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam yan wuta ne kafirai ne mushrikai ne su kawo hadisi su mashi muguwar fassara wa'ina abubuwa yan uwa musulmi za ku ga cewa kar mu yadda mu bar magabatanmu akan fahimtarsu idris abdulaziz yana cewa an masa ƙarya shi bai ce mai sadalu ɗan bid'a ba ne bai ce sadalu bid'a ba ne bai ce ainihin sallama ɗaya bid'a ba ne bai ce rawani bid'a ba ne amma masu yi 'yan gargajiya ne to wannan kalma ce masu yi 'yan al'ada ne ko 'yan gargajiya ne to magana ce wacce take idan mutum mai ilimi ne sai ya ga a wannan bayanin nasa ya zagi sahabbai kai ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan bayanin nasa bayanai ne za a yi akan wato wasu mas'aloli wanda masu da'awar salafiya suke ta suka wanda duk mai karatu kuma mai lafiyayyar zuciya wanda ya san cewa da na gaba ake ganin zurfin ruwa musamman sahabbai tabi'ai da tabi'u tabi'ina ba zai irin wannan maganganun ba mutane ne wanda fitina ta shiga rayuwarsu aƙidunsu ba kyau abubuwansu duka za ku ga cewa abu ne na saba wa magabata za ku ga abin da suke faɗa wato mai hankali ba zai faɗa ba cikin maganganunsu suna cewa wai iyayen annabi sallallahu alaihi yan wuta ne kafirai ne mushrikai ne su kawo hadisi su mashi muguwar fassara wa'ina abubuwa yan uwa musulmi za ku ga cewa kar mu yadda mu bar magabatanmu akan fahimtarsu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kairun nasu karni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum a wannan dare zan kawo mana hujjoji masail din suna da yawa akwai mas'alar sadlu tunda ba ma inkarin kabul akwai mas'alar sallama ɗaya tunda mu ba ma inkarin sallama biyu akwai mas'alar jiyarwa Lada ne ya jiyar akwai matsalar rawani da masail da yawa amma waɗannan matsalolin su ne kullum a bakinsu ban manta ba jiya ne ko shekaran jiya kowa shi kansa idris abdulaziz yana cewa an masa karya shi bai ce mai sadalu ɗan bid'a ba ne bai ce sadalu bid'a ba ne bai ce ainihin sallama ɗaya bid'a ba ne bai ce rawani bid'a ba ne amma masu yi 'yan gargajiya ne to wannan kalma ce masu yan al'ada ne ko yan gargajiya ne to magana ce wacce take idan mutum mai ilimi ne sai ya ga a wannan bayanin nasa ya zagi sahabbai kai ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi a wannan bayanin nasa tunda duwa ina abubuwan in kace yan gargajiya ne masu yi to in Allah ya da a karatun namu za mu ji cewa to ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sahabbai sun yi tabi'ai sun yi manyan maluman wannan al'umma sun yi to mu kuma muna koyi da su ne mu da muka yi koyi da su in ka ce mu 'yan gargajiya ne saboda mun yi aiki da aikinsu kenan su ma 'yan gargajiya ne kun ga magana ba ta da kyau haka ne ko kuma za mu ji da dalilai kuma duk abin da za mu faɗa don allah don girman allah a je a bincika 'yan uwa musulmi a yau ɗin nan za mu taƙaita mun gane ko akan sadlu menene hujja dan akwai wani profesa ma yana cewa in har za a kawo masa dalili da hujja na yin sadlu to za a kawo masa lokacin da za a ce raƙumi ya fita ta allura haka ne kuma suka ce babu hadisi ɗaya ingantacce na sallama ɗaya ina jin duk kujo ina maganganu to 'yan uwa musulmi ina tabbatar muku karya suke kawai 'yan rudu ne Allah ya datar da mu 'yan uwa musulmi irin wannan ilimi nasu ba shi da amfani don me annabi sallallahu alaihi imamu ahmad ya fi da shi da ibnu maja duka sun fi da shi kuma rakam ɗinsu wanda ba ma sai mun faɗa ba duk dai in sun ji sun san wannan hadisi manzo alaihi salatu wassalam yana cewa man ta'allama ilima. wanda duk ya nemi wani ilimi ba li ya bihi al'ulama dan yewa malamai kuri kamar yanda shi din yake ta yawan cewa mutane jahilai yana nuna shi malami ne alhali kullum jahilcinsa bayyana yake da shi da abokan gwaminsa au yumariya bihi subha ko ya ringa jayayya da ilimin da jahilai au Ya yasrifa bihi wujuhan nasu ilaihi ko ya karkato fuskokin mutane zuwa gare shi a daina sauraron kowa sai a dawo kansa kamar yadda kwanaki yake da'awar ne mujaddadi ma kuma ake cewa shi ne mai kira akan tauhidi kuma bai san tauhidin ba shi yake kira akan sunna kuma yana sukan sunna a Allahu jahannama duk mai irin wannan ilimin ɗan wuta ne Allah zai shigar da shi ta jahannama Allah ka tsare wannan hadisi hadisi ne ingantacce yan uwa musulmi su kan tabbatattun abubuwa da raunana su ba daidai ba ne don haka wannan kungiya ta jama'ati izalatul bid'a wai kamati sunna saboda kasancewa ta tsaya akan fahimtar salaf aikinsa shine ya ce sallar su ta 'yan gargajiya su 'yan al'ada ne ya yi ta maganganu waɗanda suke babu kyau da shi da magoya bayansa irin su jalo da makamantansu Allah ka tsare kwanaki ma na ji jalo yana magana yana cewa ya rawani ma waya Itofiya kiristocin Ethiopia suna sawa wane ne wane ne sha Allah ranar da za mu magana a akan rawani za mu bayani dalla dalla kan wannan matsala?' da haka 'yan uwa musulmi duk waɗannan maganganu na waɗannan mutane wallahi halaka ne wannan sati za mu yi magana akan sadalu da sallama ɗaya in Allah ya kai mu waccan laraba za mu yi magana akan jiyarwa a sallah da hujja a musulunci da kuma rawani da hujja a musulunci duk sati biyu a duk sati za mu ringa ɗaukar masail guda biyu muna tattaunawa yau za mu ɗau set na farko guda biyu sadalu da sallama ɗaya 'yan uwa musulmi wanda ice babu hujja ta sadil to wannan mutum ƙarya yake hadisan kabado duk wanda suke cewa din nan har ma shi eh, dr idris ya ɗauko littafin ibrahim yas wanda yake nuna cewa a ciki ana yana cewa zai a kawo dalilai wajen hamsin da duk maganganun da zan faɗa na rantse da allah ba zai iya kawo dalilai guda hudu kwarara ba ba hamsin ba domin duka hadisan da ake kawowa guda biyu su ne ingantattu waɗanda suke babu suka a cikinsu wasu su ce sha bakwai wasu su ce hamsin wasu ce kaza duk magana ce ta karya da kuri kawai amma a zo a baje mana kana bajewa za a nuna maka malamai na jarhuwar ta'adil ga abin da suka ce akan wannan hadisai to yan uwa musulmi ra'asan zan tafi akan menene hujjar yin sadadu zan tafi akan hadisai ingantattu da kuma me da ayyukan sahabbai da kuma ayyukan tabi'ai manya-manyan tabi'ai malaman waɗanda ainihin suka karantar da duniya in an ambaci sunansu kun san malamai ne ƙarya mutum yake ce 'yan gargajiya ne to cikin dalilinsu na ƙabadu to wannan hadisin kuma shine na salil kanan nasu yi umaruna an yada a arrajulu yadahu liyumna ala zira'ihi al-yusra fi salati wannan hadisi na sahal bin sa'ad ah, Allah ya ƙare da a gare shi ya ce kanan nasu yi umaruna mutane sun kasance ana umartar su an yada arrajulu yada hulyumna ala zira'ihi al-yusra ya ɗora hannunsa na dama a kan zira'insa na hagu bis salata cikin sallah wannan hadisi sai malamai suka ce musamman babban malami shankidi Allah kai mishi rahama da sauran manyan maluma fukaha sai suka ce wannan hadisi ya nuna cewa mutane ana umarta sun kasance ana umarta su to ka umarta mutane su zauna da me suke kenan tambaya ke muku idan aka ce mutane ana umarta su zauna a me suke kenan to aka ce mutane ana umarta su mutum ya ɗora hannun dama akan nagun a cikin sallah da me yake kenan sakin hannun shi ko to a wannan in ka ji izgilancin da Idris Dutsen ta shi ya ringa yi wai a haka zai ko inci nawa zai ko bankare ya ringa wulakanci yadda dai kake sakin hannu haka ake hadisi ya karantar da kai cewa yadda zaka saki hannun shine kowace gaba ta koma inda take in kana tsaiwa daidaitaccen tsaiwa ta dan adam za mu ji hadisin kuma a gaba to wannan hadisi ya yi musharaka shi ne hadisin kabalu ne hadisin sanin kafin mutanen a umarce su kenan wannan hadisi ya tabbatar da me suke yi kenan sanilu na biyu ne hadisin abu Humaydi sa'idi wanda ya bayani a gaban sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam su goma daga cikinsu akwai abu katada wanda abu humai Allah ya kare da a gare shi ya ce ana a alamu kun bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na fi ku sanin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam kalu suka ce falima suka ce dan me zaka ce kafi mu fa wallahi ma kunta bi aksarina lahu tabi'an baka fi mu bin sa ba wala a ƙadamana lahu suhbatan haka baka bi mu daɗewa a sahab wato a abokantakarsa ba tarayya mu da shi kala bala ce ƙwarai duk abin da kuke faɗa haka yake Kalu suka ce fa'arid to bujiro mana ƙala sai ice kana rasulullahi sallallahu alaihi Wa sallam idza kama ila salati manzan Allah sallallahu alaihi Wa Sallam ya kasance in ya miƙe zuwa sallah yarfa'u yadaihi ku kalla yarfa'u yadaihi yana daga hannayensa hatta yuhazi bihi ma bai. wato ainihin manki bai, har sai yayi daidai da su a kafadarsa ku duba ku ga haka mai Kabir sai ce Allahu akbar hatta mun gane ko in ya kabbara hatta ya kirra kullu azamin fi mawzihi mu'tadila in ya kabbara sai kuma ya sauke hannun shi sai kowanne kashi ya koma inda yake yana daidaituwa me yake nufi a nan in ya kabbara kowanne kashi kowace gaba ta koma inda take ta daidaita me yake nufi a nan kaga ba a ce ka ɗora hannun dama kan na hagun ba ko kowanne kowace gaba ta koma yadda take mun fahimta sun ya karatu sai ya karatu eh kabiru fa yarfa'u yadayhi hatta yuhazi bi imamun kabai min kibai mun gane ku sun yarka'u har dai ya kai ƙarshe wanda na ji wani yana cewa ai hadisin bai magana na tahiya ba bai magana ta kaza ba wannan ruwaya mun gane ko wato a ta abin nan wannan ruwaya ta abu dauda kuma lafazin na imam bukari ne kuma hadisin ingantacce ne to can ƙarshen hadisin ruwayar abu dauda ya zo da tahiyyar da suke cewa babu sun maya yasna'u uzalika fi baqiyati salatihi sai ce sannan sai ya aikata yadda aka faɗa din can tunda an yi bayani har ya zo ya yi ruku har ya mi har ya yi sujada har ya miƙe sai aka ce sai ya yi haka a sauran sallashi hatta iza kanati sajadatu allati fi taslim har sai ya zo sallama ƙarshe wanda a ciki ne zai sallama a kara rijilai yusra sai ya wato jinkirtar da kafarsa wato ainihin ta hagun waka ada mutawarrikan ala hil aisar sai ya zauna akan gefensa wato ainihin akan me akan tsagin sannami na hagu Kunga wannan zaman me yake nan zaman tahiya ko to haka yake yi Kunga ga kenan har tahiyar ma an yi magana gaba ɗayan sai suka ce sadaka ta kayi gaskiya haka za ka da salli sallallahu alaihi wasallam haka nan yake sallah a ciki babu inda aka ce a ɗora hannun dama akan na abu wancan kuma hadisi kanan nasu yi umaruna to ya jama'a a gurin wa za mu gane kan cewa ana iya sakin hannu a gun sahabbai su ne manyan almajiran wa annabi sallallahu alaihi wasallam to imamu ahmad ya fidda wani asar wato wanda abdulrazak bin hammam mun gane ko wanda a ya fidda wato wani asar kan cewa malamai ahlun makka ya na maluma na makka suna cewa a kaza ibnu jirajin asalata salata min ada'in ibnu jiraj wani babban malami ne aka ce daga ada'u ya koyi sallar wa ha a ɗa'u min ibn zubair shi kuma a ɗa'u ya koya daga abdullahi dan zubair domin almajirin shi wa ha ibn zubair min abi bakar siddiq shi kuma ibn zubair ya ya koyi sallarsa daga abubakar siddiq wato na biyu a cikin wannan al'umma wa ha abubakar minan nabi sallallahu alaihi wasallam wato abubakar kuma ya koyi sallarsa daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zamana wato ibn jiraij sakin hannu yake a ɗa'u allah kai masa rahama shi ma sakin hannu yake sai ibn zubair abla ibn zubair shi ma sakin hannu yake amma daga goma suka koya shi ma kansa sahabi ne mun gane sannan wato a shi kansa abubakar ibn abi shaiba a cikin littafinsa al-musannaf ya fitar da hadisi sahihi mun gane ko ka ce asar sahihi wanda wato amr bin dinar Allah ya masa rahama yake cewa kala yace almajirin Allah dan Zubair ne yace kana ibn zubair iza salla yursul yadayhi wa haza sanad zahir siha Abdullahi dan Zubair sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin manya-manyan malamai in kuna je ana cewa abadila matasan sahabbai shi wannan Abdullahi dan Zubair shine ɗa na farko da aka haifa bayan an yi hijira mun gane wanda da mushirkai na cewa ai sun daina haihuwa ma su sahabban annabin Allah ya cire musu albarka sai gashi an haihu da haihuwarsa an yi ta farin ciki shi dan waye dan gidan Zubair bin Awwam ne ɗaya daga cikin goma nan da aka yi musu albishir da aljanna kuma wace ce mahaifiyarsa ita ce Asma'u binta Abibakar Allah ya kare da a gare ta shi Abdullahi nan shine ake cewa nana Aisha Allah ya kare da a gare ta ummu Abdullahi saboda ita bata taba haihuwa ba manzo alaihi salatu wassalam ya rasu tana shekara goma sha takwas to wannan Abdullahi sakin hannu yake ya inganta sannan Abdullahi bin Zubair din nan sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani asar ya zo a muhalla amma muhalla din ba a yi ta hakikinta ba asar ne don haka shi wannan asar ne a cikin muhalla na ibn hazm na san shi da kokari yana iya ɗauko abu ingantacce yana iya ɗauko mai rauni amma wannan asar ɗin in muka duba ya yi su akan masa'il na ɗaya na biyu na uku na hudu sai zo kan mas'ala ta ɗari hudu da arba'in da takwas sai ce wa rawaina kuma mun rawaito an ali radiyallahu anhu cewa sayyidina ali Allah ya kare da a gare shi annahu kana iza dau iza dau wato iza tawwala qiyamuhu fi salati in tsaiwarsa ta tsaho yimsuku biyadihi al-yumna yana kama hannunsa na hannunsa na dama zira'ahu al-yusra zai kama zira'insa fi asalin asalin wato tafin hannun shi ya kama mun gane ma'ana sai ya daɗe a tsaye sannan zai ɗora hannun dama akan nagun kenan yana a sakin hannu amma in ya daɗe tsayuwa ta daɗe wajen kiyamun laili to yana ɗora hannun dama akan hagu sai aka nuna akwai salaf da suke cewa shi kansa ɗora hannun dama akan na hagun ɗin aka ce inna ma huwa li dam ana ɗora hannun dama akan na hagun ne saboda jini yana taruwa saboda yawan tsayuwar sahabbai na manzo alaihi salatu wassalam a cikin sallah idan suka yi hakan to za su samu sauki a ciki sakin hannu ɗora hannu ba wani abu bane wanda za a ce in ka ɗora sallaka daban take in ka saki sallaka daban duk ɗaya take da wanda ya sallah shi kadai lada ɗaya zai samu ko ya ɗora hannu ko ya saki hannu haka kuma idan mutum ya jam'i ladan dai ashirin da bakwai ne ko da biyar a wata ruwaya ko duk ɗaya ne ba inda aka ce sakin hannu ko ɗora hannu yana da wani abu ban a cikin sallah ma wasu sun ce sunna ce wanda an batta ma ba za a yi kabali ko ba'adi ba in ka ɗora haka in ka saki sunna ce wanda ba kabali ba ba'adi to da wanda ya ɗora hannu na dama akan na hagu da wanda ya saka duk ɗaya ne babu wani fifiko cewa wai a ne a ɗora hannun dama akan hagun ake samun tsoron Allah wannan magana ta saba wa alkur'ani duk da akwai malama da suka yi wannan magana amma abin da malamai suka faɗa in kuka ga in za ku duba inda Allah wata wata'ala yake cewa hafizu ala salawati was salatul wa qumu lillahi qanitin ku je ku duba tafasir dukkan tafsiran duniya ba inda aka ce wa qumu lillahi qanitin ku tsaya ga Allah kuna masu kankan da kai masu tsoron Allah masu kaza aka ce shine dora hannu dama akan nago duk duniya ba inda aka faɗa a cikin tafasa. yan uwa musulmi kenan wannan dole ne mu lura da shi to sai aka ce shi sayyidina ali yana dora hannun dama akan nagun illa an yi sauya sauban sai dai in zai daidaita tufafi au ya hukka jildan ko zai zai so fatarsa wani abu ya dan abin nan a wannan kamar yadda na faɗa wannan asar ɗin na gani a muhalla na ɗauko amma waɗancan na sama kowanne na tabbata ingantacce ne har magana Allah ɗan zuba ɗin ya inganta sannan yan uwa musulmi akwai Sa'id bin Musayyib Allah kai masa rahama wanda yake sahabi ne wanda hijira tana sha biyar kenan manzo alaihi salatu wassalam da shekara biyar da rasuwarsa aka haife shi kun ga yana cikin tsakiyar sahabbai ko to wannan sahabin an haife shi ne mun gane ko wato a cikin kilafa na sayyidina umar allah ya kare da a gare shi shi ne makazumi a wajen nasaba babansa ya musulunta wanda yake musayyib wajen duhu hazin da kuma kakansa duka sun musulunta dukansu suna da wato sahabbai ne kuma babansa yana daga cikin wanda ya halarci wato bai'a da aka yi mubaya'a da annabi sallallahu alaihi wasallam karkashin bishiya laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka ta shajara to mahaifin wannan sa'id bin musayyib shi musayyib din nan wato ainihin kana wato minhum yana daga cikin su wanda suke allazina kanu ta ta shajara mun gane ko amma jadduhu fa kana mimman qutila yawmin yamama kakansa kuma a yakin yamama a nan aka kashe shi kun ga babban tabi'i ne ko to sakin hannu yake shi ma dan gargajiya ne hassan al an haife shi ne wato manzo alaihi salatu wasallam shekararsa sha ɗaya da rasuwa kun ga a tsakiyar sahabbai ne ko hassan al mahaifiyarsa wato 'yantacciyar baiwar ummu salma ce Allah ya kare da a gare ta uwar muminai mahaifiyarsa ta ne wa gidan annabi sallallahu alaihi wasallam hidima da yawa in ta aike ta ita take ummu salma hasan hasan basari ya kwanta akan hannun iyayen muminai tare ne shi kai an ce ta shayar da shi mama Allahu akbar mun gane ko ummu salma saboda haka yana da daraja kuma mutane da yawa suna ɗauka mutum ne mai daraja har ma suna ganin albarkar shayar da shi da ta yi to ya sa ya zama mai ilimi mai da'a mai albarka kuma sai sayyidina umar allah ya ƙara yadda a gare shi sai da ya masa addu'a ya ce allahumma faƙihu fiddini dini wa habbibhu ila nasi allah ka bashi fiqhu addini allah ka so yadda shi ga mutane Hassan al-Basri Allah ya kare da a gare shi yana shekara goma ya haddace alkur'ani mun gane ko kuma rayuwarsa tsakanin sahabbai yayi ya ga da yawa daga cikinsu ya rayu a cikin manyan sahabbai ya yake sallarsa yana sakin hannu da Allah Hassan al-Basri da ya rayuwa gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwarsa sannan kuma yana yi da sahabbai yana sakin hannu shi ma dan gargajiya ne kenan wannan malami sai kuma muhammad bin sirai hijira tana talatin da biyu annabi sallallahu alaihi wasallam bai wuce shekara ashirin da biyu da rasuwa ba aka haifi muhammad bin sirin shi ne babban malami na mutanen basra sannan shi ne mafificin tabi'ai wannan bawan Allah Muhammad bin Sirin ya ji hadisai daga Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi ya ji hadisai ya ji ilimi ya ji tafsiri daga Abdullahi dan Abbas wa kasiran min sahaba da kuma da yawa daga cikin sahabbai wa kana muhaddisan ya kasance malamin hadisi ne faqihan malamin fiqh ne imaman wato ainihin limami ne a gaziran ilmi yawan ilimi 'yan uwa musulmi wannan muhammad bin sirin shi ma sakin hannu yake sannan <clears throat> wato har gurin imam al-auza'i ya je a basra mun gane ko ya je ina ya je kufa ya je makka ya je madina a tilmunawwala yan uwa musulmi wato a auza'i abdurrahman al'auza'iyu shi kuma kaninsu ne an haife hijira tana 88 ya girmi su maliku dan anas Allah kai mishi rahama amma ya yi doguwar rayuwa har sun haɗu me saboda ya rasu ne hijira tana 157 maliku kuma rahimahullahu an haife shi hijira tana 93 ko da hudu ko da biyar kamar yadda dai malamai suka faɗa 90 da wani abu kenan kun ga sun haɗu shine babban malami kuma mufti na sham imam al-auza'i ya yawo a basra ya je kufa ya je makka ya je madina munawwara ya je damash ya je yamama wannan imam auzai cikin bayanansa ina cewa na ga da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakin hannu suke don haka shi ma yana shi ma yake sakin hannu jama'a na ka waɗancan manyan bayan Allah sai kuma maliku dan anas alimu ahlul madina maliku dan anas daga cikin abin da ya ja hankalinsa har ya ba da ƙarfi a kan sakin hannu ya ce ya gawa ya ga abdullahi bin hassan bin hassan bin ali bin abi talib su ma 'yan gidan annabi sallallahu alaihi wasu 'ya'yan sayyidina ali shi wannan jikan sa ne Abdullahi bin Hassan bin Hassan bin Ali ya ce to tun da na ga wannan ma suna sakin allo ban da na tarar a cikin Madina aikin su kenan ya ce shi yasa ni ma na karfafa shi wani zai ce ai ya rawaito hadisin ƙabadu to wannan hadisin za ku ji matsayinsa a gaba hadisi ne wanda yake ma saha bai inganta ba yan uwa musulmi akwai imamin laisi imamin laisi bin Sa'ad Imam Lais bin Sa'ad shi ma sa'an Imam Malik ne Allah kai mishi rama da shi ma hijira tana 94 aka haife shi shi kuma shine babban malamin Misra shi ma sakin hannu yake kai ina babban malamin nan wanda za ku rinka jin bayanansa a cikin tafsirai ku ji bayanansa a hadisai ku ji bayanansa a sira ku ji bayanansa a ulum na shari'a babban malami wanda yake malamin nan na kufa wanda ake kira wato imam Ibrahim naka'i wanda hijira tana arba'in da bakwai aka haife shi kunga ya zo kafin su imamu malik allah kai musu rahama wannan malami shi ma da shi allai din nan da kuma shi wato ibrahimun gaba su sakin hannu suke shine kuma mufti na kufa shine malaminta mun gane ko yan uwa musulmi wannan fa su ne malamin addinin a wannan lokaci wanda daga gare su ne aka bubbugo ilimi har ya gangaro malaman hadisai suka samu hadisai malaman tarihi suka samu tarihi malaman tauhidi suka samu tauhidi malaman tafsiri suka samu tafsiri daga waɗannan maluma dukkan su wayannan da na gaya muku to gaba ɗayansu wato za ku ga cewa su ne masu fatawa a manya-manyan garuruwan musulunci a wannan lokaci sannan kuma su wato sakin hannu yake kunga abdullahi ibn zubair a lokacin a garin maka shine jagora kuma mai bada da fadawa sai ibn musayyib Allah ya abin nan Allah ya ƙara rahama gare shi shi kuma a madina aka haife shi yana daga cikin manya-manyan maluma mun gane ko daga a cikin a cikin madina hassan albasari shi ma kun ji dai matsayinsa shi ma jagora ne sannan idan muka zo kan muhammad bin sirin mutumin basra kuma babban tabi'i a wannan guri shine jagora shi ma a lokacin sakin hannu yake sannan abdurrahman bin al-auza'i allah kai musu rahama wanda haife hijira tana 88 shi ma sakin hannu bare maluku dan anas da kuma imam lais bin sa'ad allah kare da da imam da kuma al'imam ibrahim an to yan uwa musulmi wannan kaɗan daga cikin hujjoji ne aka ɗauku wanda suke nuna ana iya sakin hannu mun ji daga hadisai mun ji daga ayyukan sahabbai Allah ya kare da a gare su musamman Abdullahi bin Zubair sannan Allah ya kare da gare shi mun ji kuma manya-manyan maluma na ainihin tabi'ai na yankan shakku gaba su sakin hannu suke. uwan musulmi wato a wancan hadisi wanda ake magana wato an samo shi ana magana shi abin nan Ah, kamar na ah, maliku dan anas din nan wato shi wato ya tabbata cewa bai inganta ba mun gane ko a ah, yanzu tun da mun yi bayani a kan sallama abin nan sallu mun ji kaɗan daga cikin dalilai wanda hujja ɗaya ta isa a musulunci 'yan uwa musulmi za mu tafi a kan sallama ɗaya sallama ɗaya ɗin nan suna yawan cewa babu hadisi ingantacce wanda ya zo a kan sallama ɗaya domin za mu kafa musu dalili ne da malamin da sun yadda da shi mu ma mun yadda da shi <coughs> wato malami ne wanda za mu ce zai daidaita tsakaninmu da shi shine imam albani farko akwai hadisi wanda yake a imamu turbizi a ya fidda shi da ibn maja wanda wato ibn rushd in muka duba littafinsa albidaya ko bidatul mustahid wannan littafi a wajen babin sallama sai ya kawo dukkan maluma da mazahi kowa ga dalilinsa ga irin sallamar da ya ɗauka da ya ɗau mazhaban malikiya sai ici sun tafi a kan sallama ɗaya ita ce wajibi sai ka wannan hadisi wanda hadisin nan ingantacce ne hadisin abu sa'id al-kudri wanda ya ce ya ji manzo alaihi salatu wassalam yana cewa miftahu salati ad-duhuru mabudin sallah tsarki in ba tsarki ba sallah wa tahrimuha at-takbiru haramta magana a cikin sallah shine in an yi kabbara harama daga kabbara harama ba sauran magana wata halilu hat taslimu halalta magana shine yin sallama ba taslima ta yi ba aka ce haka annan sallallahu ce a taslimu wala salata liman lam ya kara bilhamdu wa surat fil da aw wannan hadisi wato imam albani ya ce hadisi ne sahihi sannan akwai hadisi na gaba hadisi na gaba shine hadisin anas dan malik wanda shi ma a nan za mu ga cewa imam dabarani ya fi da shi sannan imam albayhaqi ya fi da shi haka ibn abi shaiba ya fi da shi sai imam albani ya ce khulasatu hukumil hadisi ya ce sahihun hadisi ne sahihi wanne hadisi ne ya ce anas dan malik ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana sallimu taslimatan wahida imam albani ya ce ya inganta in za ku yi fada sai ku je ku yi fada da shi sai hadisi na gaba na sallama ɗaya shi kuma hadisi ne na nana aisha allah ya kare da a gare ta shi ma kuma wato imam albani shi ma ya zauna ya yi takalijin hadisin sannan ya nuna cewa a karajahu a tirmizi lahu wa kuzaima wal hakim biktilafin yasir kowanne kuma ya kama rakaminsa sai ishi wato da imamu tirmizi sai ce kulasatu hukumin hadis ya ce sahi ya ce hadisi ne ingantacce to mena na aisha ta faɗa akan hadisin ta ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu fi salati manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallama a sallah taslimatan wahida sallama ɗaya tilka a wajehi wato ainihin wato daura da fuskarsa sun ma ya ila ila shikil aiman shay'an sai ya karkata zuwa ga tsaginsa na dama ya karkata fuskar shi kaɗan mun gane wani abu haka to wannan hadisi ingantacce ne <coughs> sannan kuma 'yan uwa musulmi a wani abu umama ibn sahal bin hanif allah ya kare da a gare shi yana cewa allah ya kare da gare shi yana cewa as-sunnatu fi salati alal jana'izi sunna a sallar jana'iza an yi kabbira mutum ya kabbara sun ya ƙara'a bi ummul qur'ani sannan wato ya karanta a ummul qur'an sun yusalli yusalli ala nabi sannan ya salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yi du'a sannan kuma ya tsarkake addu'a lil mayyiti wala ya karau illa bit illa bit ula ba zai karanta wacce umul qur'an ba duk ba za ba karatu sai a kabbara wato karbar nan ta farko in kai sun mai sallimu fi nafsihi an yaminihi sai ya sallama a ransa wato ta damansa kawai ya sallama wannan hadisi shi ma aka ce warwatuhu sikat wato wanda suka rawaito wannan hadisin wato sika ne mutane ne wato tabbatattu sannan hadisin ibn umar Allah ya kare da a gare shi shi ma ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal wutiri wa shafa'i yana rabewa tsakanin wato wutiri da shafa'i da wato limatin da sallama ɗaya ha yana jiyar da mu ita wannan wato ainihin sallama wani akwai hadisi irin wannan sai wato wani a cikinsu mai son zuciya sai ya ce ai a lokacin suna na aisha mata annabi da cewa ta ka irin wani hadisi wa yana ji da mu ila ɗaya da ya yi tana bacci ne ta farka kuma sai ta ji ɗayan wai in ji shi ba wanda aka faɗa haka to shi kuma wannan gashi ya ce yafsul bainal wutri wa shafa'i bitas limatin. sallama ɗaya uh, yusmi'u naha yana jiyar da mu wannan sallama ɗin sannan sa'ad bin abi waqqas Allah ya kare yadda a gare shi yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yusallimu fi akhir salati taslimatan wahida assalamu alaikum sannan fi'ilin sahaba wato ya inganta sahabbai suna wadatuwa daga sallama ɗaya wanda ba za su ƙirgu ba kamar yadda malama na sunna suka faɗa ibn jirair ijraiz wancan abin nan ɗalibi na ada'u wanda shi kuma ada'u ɗalibin abdullahi dan umar allah ya kare da gare su yake cewa a kabara ni nafi wasa altu kai bakana ibn umar radiyallahu anhu sallim ya dan umar yake sallama idza kana imamakum in ya zamo limamin ku kala sai ce an yaminihi wahida yana sallama a daman sa kwaya ɗaya assalamu alaikum wannan rawahu ibn abi shaiba wa abdulrazak wato Allah ya musu rahama ibn abi shaiba a littafinsa al-musannaf juz'i na ɗaya wato hadisi na ɗari uku da ɗaya shi kuma abdulrazak hadisi na dubu uku a dubu uku da ɗari ɗaya da arba'in da biyu bi isnadin sahihi da isnadi sahihi don haka ‘yan uwan musulmi a hatta anas dan malik wani humayid allah ya ƙara yadda allah ya masa rahama ya ce sallaitu ma'a anas radiyallahu an na yi sallah tare da anas allah ya ƙara yadda a gare shi kana yi sallimu taslimatan wahida assalamu alaikum wa rahmatullah shi kuma abin da yake faɗa kenan menene matsayin wannan rawahu ibn abi shaiba sannan wabin munzir lil ausat واللفظ له بإسناد wato bi isnadihima ko isnadaihima an humaidin kala sai ce fa zakar huwa isnaduhu sahihu mun gane ko sannan ita kanta na na Aisha Allah ya kare da a gare ta wato kamar yadda wato alkasim yake faɗa yana cewa annaha kanat tusallimu taslimatan wahida ubalata wajaiha assalamu alaikum yan uwa musulmi abinda imamin nawawi ya faɗa da shi zalifi ƙalan nawawi imamin nawawi Allah kai masa rahama da fil majamu a cikin littafin su majamu ya ce mazhabuna alwajib ya mazhaban mu wajiba wanda ya zama wajibi taslimatin wahida yin sallama kwaya ɗaya yi assalamu alaikum wala tajibu saniya biyun bata wajaba ba wa bihi qala jamhurul ulama da yin sallama ɗaya jamhurin malamai suka yi magana suka ita au kulluhum yace kai ma dukkan su dan ba wani guda da yi wannan <coughs> kala ibn al-munzir ibn al-munzir yace ajma'a kullu man uhfiza anhu min ahli al-ilm wanda duk aka kiyaye da gare shi in dai mai ilimi ne anna salata cewa ita sallah manikta sala ala taslimatin wahida ja'iza in ya takaita akan sallama daya ya halalta yan uwa musulmi wannan su ne manyan bayan Allah sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'i na ga abin da suke kai don haka wanda ya sadalu magabata sun yi wanda ya kabalu magabata sun yi wanda ya sallama ɗaya magabata sun yi wanda ya sallama biyu magabata sun yi wanda ice wannan ya fi wannan hujja ƙarya yake wanda ice wannan ya fi wannan ƙarfi ƙarya yake domin yau ga hadisai ingantattu ku bi duk abin da aka ce in eh, zai raba mu da waɗancan magabatan mu sahabbai tabi'ai da tabi'u tabi'ina da fahimtar su Allah ka yi mana katangar karfe tsakaninmu da wannan mutum Allah ka tabar da su. masu cewa za su rushe mazhabar salaf masu cewa duk abin da ransu yake so shine addini abin da kuma ransu baya so ko ya inganta al'ada ce waɗannan mutane ubangiji Allah in masu shiriwa ne Allah ka shiryar da su in ba masu shiryuwa ba ne Allah kai mana maganinsu a nan zance assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh